اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو يو يو يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم watan tara watan ramadan hijiran annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama shida. Allah ta'ala muke roƙon ya yi mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Ana Ramadana, Ramadana, Ramadana yanzu Ramadana su talewanta ake ciki. Ta su tale, ta su tale, ta su tale, rara 'yan kwanuka. kafin salamu alaikum muna cikin rikici na da dai ma an karanta ayan amma dai tun da ba a karanta ba shi kenan na magana shi wannan wakilin suna ina ke komawa hatta idza fuzia an qulubihim su wane ne hum qulubihim dinnan kaga ce qulubihim dinnan dai a iya inda muka tsaya jiya mashirikai ne don dai magana akan mashirikai ake lokacin da aka fitar da firgicin da ke cikin zukatarsu hankalinsu ya kwanta aka duba aka biyo ɗaya bayan da aka ce gaskiya ne Allah ya yi gaskiya abin da annabi zo da shi gaskiya ne mun gamsu mun ji mun gani ya yi ya za abin da ya rage aka yi ce kuma ita ce magana da tafi kusa to yanzu tun da magana akwai wata sai na ɗauka kamar wata sabon magana ce kan dai waccan ayan ɗin a kan wakilin sunan sai dai amma mai za ka ce kakkama yadda mu ba kan abin da muke dai ba ka fita fa kuma wata ayan da ba nan ka ce e kuwa a amana bai fita ba ya fita ayan ka koma wata ayan ba wanda ake fama a kai ba jikinta wala wala tanfa'u shafa'atu ko ciki daga cikin ayan take na ne to in tambayin shi eh to fa tabayyunan hasima ai a tsakiya ne wannan da ko aya mana karanta buzo da aya eh shi ne a wurin mata? Hmm? ba zo dai wal ajabu ba min zahirin min shirkin to ta gagara kasu wangu zunubin yi yawa tun da dai duk wanda ke cikin masallacin nan ya la'ane ka tun da ana neman ina tambaya ta ke ana neman gada gai kuma ta zo da wani inji yana ihu na aka ne layi na biyu na bayanin aka ne biyu karanta min aya wala tanfa shafa'atu eh, wala tanfa shafa'atu wala tanfa shafa'atu inda indahu illa liman adina lahu fa hadhihi anwa'u ta'alluqati allati yata'allaqu biha mushrikuna to ai wannan shine ayan kan abin da ake magana tun da gaga ta'alluq a suna rataywa imma yana da wani wuri nasu babu wa imma sun yi musharaka wa imma sun taimaka wa imma suna da wani ceto ba shi ne ta'allukin da suke da shi ba in akwai wanda ke kamawa to ai babu kuwa daya mun gani Allah ya ce ba su da shirku Allah ya ce ba su da miskala zarra Allah ya ce ba su da ceto ceto na shi ne Allah ya ce ba su da haɗaka ba wani taimako da suka yi to ai kaga babu inda za su kama su je aljanna da suna da abokan sun yi tarayya da Allah kaga sai su ce suna da haƙi inda suna da wani mulki nasu daidai da ƙwayar zarra za su ce ai mulkin su suke nema inda an kira su da za a yi wani wurin a wani tauraron ko wani menene sun kai taimako gaggada suna da haƙƙi sai su kama da su ai kayan namu ne dole da mu ma ba mu muku abu hudu ba su da da guda da duk inda za su kama su ce a ba su aljanna suna da hujja domin kaza za su ne sun yi kaza babu ɗaya a ciki duk an yanke to kanko da su da aljanna abada da su da aljanna wayannan mushrike tunda duk abin da za su samu in ma dai ka samu ta ɗayan hanyoyi hanya hudu ce duk toshe take miskala zarra ba su da shi shirkun ba su da shi mu'awana babu inda aka neme su taimako to sai menene ceto ba inda yake za a baka ceto ceto da shi ne shi ke zaɓen wanda zai ceto a wurin Allah shi ke zaɓen shi don ka kaga anna babu inda za su je sai wutar to shi da ake ce ta'alluka ta allati ya ta'allaku biha al-mushrikuna bi andadihim wa awsanihim min al-bashari wash-shajari wal-hajari wal ha'ina wurin ne Eh? Gabanin shi a amma ta yi inda wannan ya fita na gaba ya fita wa shajari wa gairihim ainihin tata allahu wa bayyana batula na ha ta bayyana na hasiman fiya za ka kata mai wani abu ba ta bayyana katiyan hmm? limawa da shirki an yanke duk wani kututun shirka katiyan eh, lirraja'i قاطع لأصوله لأن المشركين إنما يدعوها الضوء كرشي ai wannan maimaitin ayan a kai karatun jiya ne na kuma shi ne makashin bayan karatun yau muna cewa ayan wancan wakilin suna muke kai wanne fi kulobihim idan fuzi suna hatta idan ka wannan ma fi kulobi kulobihim din na wahim su waye yin din shine inda gizo ya nuna mana a baya mushrikai ne ko to akwai wata magana ko shi kenan kowa ya tsaya akan mushirikai ne aka wayi malu wannan wakilin sunan zai iya ɗauka annab damira ya udu ilal mala'ikati ya yi mala'iku ne kamar yadda um, um, aka samu wani hadisi da yadda dai gudana ta gudana wanda mafi yawanci da yan tauhidi nan suka koma ai tun ce suna ce ai mala'iku ne ai mala'iku ne ai mala'iku ne ce kai ba ku duba da kyau ba sai ya zama magana za ka yi ta ƙarshe na san wannan ƙabiyar tana na cikin kitabun tauhidi ko fatawar majidi sharhata waye zo ya ƙara ƙaunar mafidi أن الضمير يعود إلى الملائكة وذلك ولنقذكما أن الله تعالى إذا تكلم بالوحي idan yi maganan wahayi idan ya zanta da wahayi sami atkul mala'ikatu maganan wato wannan sabanin jihamu mai cewa baya magana mana da ta ke baya magana ce to zaɓarinsa mala'iku sun ji maganan Allah ba dalilin ne ma ake bi ba za ya ce to adamu da hagu kuma sun ji maganan Allah sun ji maganan Allah kalma da kalma musa alaihi salatu wasalam ya ji maganan Allah Qur'ani maganan Allah ne haruffa ne sauti ne gashi illa tawadan daga ɗan adam take zanen takardar daga ɗan adam take amma abin da yake ciki wannan daga Allah ne sami'atul mala'ikatu mala'iku sun ji shi sun suka ji shi yayi magana ko. ita kalam bil wahid din nan sami'atul mala'ika sai mai daga nan fasayku yi wannan bayanan ina nan kusa zaman da kai ba zaban karatu ture ba nam sa'iqu wa kharru lillahi sujjada wa kharru sujjadan kenan take sai su faɗi suna masu sujjada domin Allah wannan ta tabbata Allah na magana gashi a alkur'ani ya yi magana magana yana magana mala'iku suka ji magana suka faffaɗi suna sujada fayakuna awwal man yarfa'u ra'sahu jibril sai zama farkon mai ɗaga kansa jibril sai kallibahu allah min wahayhi sai allah yi magana da shi da saƙon da yi magana kaza ya yanke kaza yake so ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza min wahayhi bima arada faida zala sa'aku idan wannan sumewa ta kau daga dukkan mutane gaba daya ba ku mutane ba mala'iku dai ko wancan na mushrikai ne rugun tsumin alkiyama ne za ka gama kowace magana ma tana wurinta wannan a wurin alkiyama ne wannan kuma kullum yake a kowa ba wannan tuntun ke gudanawa haka afa ba fa idza zala sa'u an qulubil malaikati wa zala al-fadhu firgisi yakau fa yasalu ba'dhum ba'dan sashi sai ya tambayi sashi an zalikal kalam alladhi sa'u minhu wanda sun suma daga maganar mai aka faɗi ماذا قال ربكم فيقول بعضهم لبعض قال لها ai ya faɗi gaskiya maganar Allah gaskiya ne shi wani wani ko ana makaranta maganan Allah yana cewa ya ƙara masa bayani daga bayanin Allah za a ƙara ma bayani ko kuwa yaya ce eh, nafsin ne ba gane ba jumla ce ba gane ba kalmomin ne larabcin ne ba gane ba to shi ke nasara da kawai ma bayani ce Allah ya yi gaskiya wani yin kabi shi kabi shi da aka kabi shi da aka kana mana ce a'a ni abinda nake gani wannan magana a ka ga ta yi karo da kaza abinda nake ganin yan da kocin an hada da nan ya yi karo da kaza ce oh, abinda kake nufi kenan zindiki an maganan Allah babu karo gaskiya Allah ya faɗi kaga in an ce an yi karo dole za a baɗaya dole in wani wannan ba a baɗaya kuma a irin wa'annan ma maganganun guda biyu ba su yi karo ba tunda wannan akan mushrikai ne wa'ancan wannan kuma akan mala'iku ne wannan nuna maganan Allah ita ce ainihin abu na dani don haka ba karo ma da juna sun yi saɓani ko ba su yi karo da juna ba imma ijimalan لعلمهم أنه لا يعلم إلا الحق دومي كودي أتيم كودي أدوب ولي سكساشي تتراشي غسكياني غسكياني إما إجمالا أدوب ولي لعلمهم سوى دسو سوسا أنه لا يقول بايا مغنى إلا حقا Allah baya faɗi sai gaskiya manzon Allah ma baya faɗi sai gaskiya sai Allah balle kuma Allah la yantiqu anil hawa wa imma an ya ko su ce kala kaza wa kaza a fito da dokar da aka yanke kaza ne kaza ne kaza ne wanda mala'ikun nan su jita lil kalamin lari sami'uhu minhu wa zalika min alhaqi wannan yana daga cikin gaskiya فيكون ma'ana على هذا أن المشركين الذين عبدوا مع الله تلك wancan mushrikai da suka bautawa wa'ancan mala'iku tare da Allah allati wasafna lakum wanda mun muku siffansu ajazaha na kasassu ne kasassu da ta kowane hanya ba su da miskala zarra a sama kowa ƙasa babu wani abu da aka tashi aka haɗu da su suka ba da gudunmuwa babu wani wuri da aka neme su taimako ko su kwashe kaza daga kaza su kai wuri kaza ba ba neman su taimako ba kuma ba a sa su a cikin layi in an kai wasu ta za su zo su fito da su za a yi musu alfarma wannan ba alfarmar alfarmar gabaki ɗayanta tana hannun Allah man zallazi ya shawo inda hu illa bi izini ba wani wanda zai yi ceto a wurin Allah sai in Allah ne ya ba shi izini in kuma kai kana sani akwai wani wanda zai shaida ba da izini ba faɗa mana babu ta zo da kadan babu don haka wa'annan gumaka gaba ɗaya wanda ya kama gunki ya kama halitta gunki kabari ko wani shehe mai rai ko wani mutum mai ƙarfi yana da yana da mulki ko wani duk inda ka kama ka kama banza ka saki reshe ka kama ganye wannan ma wanda ka kama bai kai ganye ba kila ka sabu ne kwakwaran ganye ka rike ku yi ta mata gugu sai ka je saman nan to ka saki reshe ka kama ganye wani ƙasa an tabbatar mana na ƙasan waɗannan gumaka ake so suka janyo rana ta yi zafi su ne suka fusata kaza yi kaza su ne suka yi fusata wane ne ne wasu ne suka shige wata ƙarya su wai shi gunkin ba mai yaron shi ba zai mutu ba zai a gaban gunkin saboda haka nan ya suka shirya ya suka shirya yi isan an wa ɗaya bindiga ya ruga da gudu ba zai zame ko ina ba ta ya kai ga gunki shi kenan suka shiga wata bautan gunki to ba ya riga ya mutu ba aikin banza wai ba zai mutu ba duk mai bin wannan gunkin ba zai mutu ba sai dai a gaban gunkin duk ma inda za ka je to dole to me to me na gudu an dirka ma bindiga ka gudu sai ka je gaban shi sai gudu da mata gugu da menene ina gani ba a gani ya mirgina ya fada nan ya yi wane ne hatsa ya je wurin gaban gunkin in yi kife shi kenan jini ya kwashe shi nan ba ai bai mutu ba gaskiya ne wannan gunki sai wanda akwai banzai ɗauke musu hankali da gunkin ba wahala ɗan abin da bai kai shubuha ba sai su ɗauke shi shubuha hajazaha wa na kafa wa adamu nafsiha da rashin amfanin su wannan halittun kaf bi wajihin min alwujuhi kaifa sadafu ya suka karkace wasarafu an ikhlasil ibadati suka daina keɓe ta'a ga Allah lirrabbil azimil aliyyil kabiri alladhi min azamatihi ga ubangiji wanda daga girmansa wa jalalihi annal mala'ikatal kiram manyan manyan mala'iku wal muqarrabina da na kusa kusa min al an بهم da kai ne kaiwa da Allah الله وسأقو inda سماء كلامه hadal المبلغ mala'ika faka duba mala'ika shi yasa ake son mutum a ka'ida a musulunci duk dan musulmi wajibi ne son mai mala'ika tun da farko ce imani da Allah ba sai mala'iku ba to imani za ka yi imani da abinda baka san shi ba labbar da ka san waye ne mala'ikan nan ta tukuna idan mala'ikun nan ba su sanuwa ana iya sanin suke bako kamar manya-manyan Da ka iya sanin jibrilu ko a hankalance a kawo maka a hankalance alamomin cewar shi ya zo ya ba da labari ka ba akwai shi kenan mai isa ake mutuwa akwai mala'ikun mutuwa mai isa ake kaza akwai kaza mai isa ake kaza akwai wannan duk alamomi gurbin mala'iku aikinsu gashi nan ba su da adadi ta mutum ya san waɗannan mala'ikun mala'ikun nan kuma suna da irin wani girma layi ta sabuwar wanda ji annabi ya ga jibrilu fuka da fuffuke fuffuke guda ya gani na shi ya rufe ɗari uku ɗari shida to ragewa na ma ya fi ƙara fuffuke ɗari shida ko wanda guda ɗaya ya rufe duniyan nan subhanallah ko subhanallah subhanallah mahalicin mala'ika sarki ya tabbata ga Allah mahalicin mala'ika wai fufuka da ya rufe duniya ya rufe halitta kan ba inda za ka gani da sauran ɗari shida kenan can ɗari biyar da tasa'in da tara to ashe kenan kaga zuwa duniya da yake ba da halittar sai ke zuwa ba yana canzawa ne yi wata shiga ya zama tun da masu karatun malakiru na ce musu Allah ya ba su ikon lallaunewa caccanzawa ta sai dai bi askalin badiya ya na ya na bi askalin badiya su canza da halitta mai kyau su kan canza su zo kamar mutu zai zama cikin ku a yi duk abin da za a yi tashi fita tashi fita to haka mala'iku mala'iku to akwai manya-manya a ciki to mala'ikan ne idan Allah ya magana shi ne yake faruwa ya suma irin jibrilu irin su mika'il din irin su maliku irin su karubi yuna wanda suke dauke da al'arshi wanda suke hafi na haula al'arshi su ne suke suma annabi na cewa ya ba mu labarin cikin da talmomin wani hadisi cewa an ba shi iko ibada labarin cikin mala'iku takwas dinnan amma guda daya aka ce ibada ibada labarinsa kafafuwansa sun wuce karkashin kasan bakwai ba sun can inda suka tsaya ba sai dai suna tsaya can kan ikon Allah gangan jikin kuma ya fasa kasan illa su da yake tausafa ne ya fasa sararin sama ya wuce sammai bakwai ya wuce al'akursiyu can ya sa ka faɗa sai tokar kursiyu kaga kursiyu ba ne maki wuce ta a baya yake dauke da ita kamar da zarar kaya yi ma yawa ka ji ka ɗako ka ji shi bai baka ba isa sai ina ce baya hmm? ya fi zaman da ina da tsawarin dutse ne dutse in ya tsaya ma a wani bangaren bayan da za ka ji kamar zai kula bayan zai yi banna ina iya tsallaka shi amma dai da ɗan taushi-taushi kawai sa bayan ka ko da daɗini daga yi maza ka kai shi ka yar inda za ka je ka yi ce da ƙunin da ƙuna je maza ka kai shi to haka ya sa ya tokare al'arshi yana subhanallah yana kuka yana subhanallah to Allah na ce wanda ya rantsa da ni akan ƙarya bai san ni bane ba kada waɗan miƙiƙiyar ga ina kan tsamar da yake wallahi wallahi billahi la ilaha illa huwa in man da ba don ina tsoron Allah ba me kawai masallaci ne isata in hmm? ai wallahi shedan ne shedan ne wallahi tallahi kai Allah sai ce wallahi tallahi kake rantsawa da shi a aka ka zan kowa ka rantsai da shi hai isa yaro in ya rantsa da wani da Allah ya kamata a ladabtar da shi bai dace ba ba shi ko da gaskiyar sa ya rantsa da Allah da gaskiya sa da kuma ya kamata a ladabtar da shi yanzu za a ladabtar da kai ba akan karya da kai ba akan raina sunan Allah Allah abin wasa ne za ka dinga kiran shi ba kan gado ai Allah sai in kana neman wani abu za ka kira shi kana roƙon shi ba ka lafiya ba za a doke ka wace don me za ka kira Allah haka kawai don wannan dan ciwo kira shi tsoro ya ishe ka kira shi ya fi wannan abun tsoron menene za ka kira mun janyo ai an yi sako-sako da Allah ana kiran shi barkatai barkatai za ka daga cikin sabon mazan Allah wani yin shari'a ta kawo da su ba su kan ji a yi shari'a da su filin nan na haka ne amma ina shaida babu wanda ya kwace maka fili nan bai da shaida ko daya to yanzu ya za a yi ba za a baka filin nan ba hau kan membari karan tsaye da Allah da ka ne sai a haɗa ka. ce filin na wasu yana je na zan tsaye kan mimbari sannan zan abu za ku ba ni fili na ku rike kuwa ba ni a lahirar haƙura in haɗu a lahirar saboda sun sun waye Allah ko kana da gaskiya ka rantse da Allah ya da riki dan fili ya kai in rantsa da sunan Allah ka wani dan fili a matsayin ga dalilai na ga menene ni na sunna wani ta ba ka da dalili ko da mu dai mun bangan ka mun ganshi a nan kake to shi kenan ku je ku rike za mu je lahira amma ni ba zan kira sunan Allah ba haka kawai akan ƙasa sai dai ba Allah zai bani wasu kudin gidan zai wata in ma bai sake bani ba na gode na taba mallakan gida shi ke nan ya wadatar da ni can kuma lahira ka zo kwazo ku biya ni abuna saboda Allah Allah ne da ka sa Allah a zuci a ce kana girmama shi haka ta kadirihi kana kallon shi ka annaka tarahu ba ka iya kabbara guda goma sai ka yawai kana Allahu akbar daya ya sake abun da kai gafar ka gashi Allahu akbar kafin ka je na ku bakin gafar da sarkewa karshe zuwa na wajen goma sha a lokacin na kawai malam ba zai ma karanta ba sai da yawai bakin ka zai harɗe ma rashin karin sanin girman nashi ya sa sai ka rasattaka kowa jikinka wa yuqirruna kulluhum lillahi suna tabbatarwa Allah dukkansu annahu la yaqulu illa al-haqq wa dai matumishi fama balu ha'ula il mushrikina to me ya samu wayannan arna na yau mushirikan nan na zamanin annabi da arnan da ake da su a wannan zabarin hatta kai arne arne yana fitowa fili suke ba Allah me yasa same su ta Allah ka gaggauta saukan musu da azaba don in aka ci gaba da tafiya ana haka ana haka Allah za su ga kaman su ne da gaskiya mu kuma muna da raunin zukata muna da raunin zukata Allah kai gaggawa tsoro musu azaba azaban nan da ta rage ta ƙarshen kiyama da kace akwai ta zaka turo da ita ya Allah kai gaggawa turo ta akan masu saba maka kuma da gangan ta kai tsagerancin mutum ya kai ya ce shi eh, bai ga dalili ba yin luwadi bai dalili da za a ce babu luwadi namijin ya yadda me yi da wanda za a yi wa sun yadda sun yi ittifaki akan su me dalili ce ikon Allah Dottawan kasafa har da maganan ma za su yi doka sun so ma kusan zartar da dokan kila ma an zartar da ita koyi an ji hayaniyar mutanen gari ne aka ce a bar wannan rikicin wannan muhawarar a barta ta inda an ka fito kace an zartar su kama ka ai an tsaya inda gidan rediyo ya tsaya duk abin da kuke yi ne yake zuwa gidan rediyo ba sai abin da kuka zaba ba waye bai sani ba sai abin da kuka yadda shi rediyon ya san abin da zai fari yi rediyon ba na ne ba na ne sai abin da kuka ce duk abin da aka faɗi a gidan rediyo su suka yadda su suka faɗi in ma ka ana haya haya a tsakanin sabanin suka samu a juna Sai ya yadda ɗaya bai yadda ba to sai su yi ta faɗa da juna amma shi dan gidan rediyon bai sai ya faɗi wata magana da ba daga can aka yadda da ita ba ya faɗi sau da kafa ma ba ruha ula ilmu shirki na waito me ya samu me wa'annan mushirikai suka taka menene wa'annan mulhidai suka taka suke gaya wa Allah abinda suke so suke aikata abinda suka gada ba ha ula ilmu shirki na istakbaru an ibadati man hada sha'ruhu sun yi girman kai da'a ga wanda wannan ne lamarinsa yan mutum na iya cewa wanda ba ba ma wajibi ne ba eh ce ko ni dai ba zan iya dogon sai wannan ba ba zan iya fice ikon Allah Allah kai mu ranar tashin alkiyama na ga inda za a yi maka ta ka kiyaman daban in Allah kai mu tashin kiyama ko kana da wani ɗan labari da za a ware wa ko tsofaffi ko marasa lafiya ko marasa kafa inda za a musu tashin kiyama daban hmm? babu ku wuri ɗaya za a yi tashin kiyaman ɗauko tarihi yau dubu ɗaya da ɗoriya ake addini nan na musulunci ka je ka nemo ka ga bayan Allah irin bautar da suke mutum ya yi sallar ya yi sallar su tasu ba ma ta jama'a ce ba na inda mai kama da dan riya ta dubi tsohon na hanyar da bai tashi ba dubi wannan yaro ba da har yanzu ina na ina tsaye inda tsofaffin da suke yaro na ina zaune can ba mai yaban ka a dakin ka ne ka yi sallar ka yi sallar ka gama kana kallon gadon ka ba za ka karsa inda yake ba mujazi ne ma gadon shimfiɗa ce sai dai ka ja ciki dan ba ko ka ja ciki ba ka yi rarrafe ka karasa wurin shimfiɗar ka kararrafa kararrafa kararrafa ku ɗauko min hajjar musulun suwa ne da suwa ne da suwa ne duka sun yi kyamun lalle sun kare jan ciki suke ba ko jan ciki ba kun saba da jan cikin soja ba da rarrafe suke su kai inda wurin kwanciyar su yake amma kai ba za ka yi ba me to matsalaka rabadana ne saura kwana bakwai daga nan ma mai ƙara jakuwa komai sallar ma in ka ce ba za ka yi ba shi kenan ni wani <laughs> haya abubuwa ne kullum ba masu rubuta kuma mu za samun cutuwa harshen rubutawa in banda ba za ka ba wannan maganar da zan faɗi da na bita shi wanda ya ba da maganar ya rubuta a rubuce ya tabbatar da a rubuce in kafa shaidu to ban san zan kai wannan matsayin haɗin maimaita maganar ba liman ne ranar jimma fa ya karanta ko wasu ma'izatul burush cikin wa'annan tunan wani rana ta kwashe shi yanke jiki ya faɗi da ya mai je mai shi liman Allah ya isa ban ya fi ma ba ka karanta dogon suna na faɗi Allah ya isa ban fi ba saboda ya karanta dogon suna ya faɗi wasu ma'aikatar burushi to idan fa aka sake ibada wa'ina za mu koma hatta wannan fatiyan da sun taɓa ta فقرأوا ما تيسر إذا ما تيسر ما تيسر لي الحمد لله رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده هذا ما تيسر سوكيني الله يعتبرني كوي متعنا سكي صنان تابا متعنا يا شيخ النبي يقول لا تيسر ولا تعسر تمي تيسر ولا تعسر هو تعسر ولا آه، تيسر ولا تعسر جينا تيسر ولا تعسر, ولا تعسر. an ce ku sauka ka kan dauka gada ce tun da yake aka ne ai mene na karanta fatiha ta aya tsawo aya bakwai to wannan an yi a nan garin limamin mun yi magana da shi baki da baki kuma ba ma yaro ne ba ba dan hadda ne ba balan sana ce wasa hadda sai yi. sai wannan ba ai dan hadda bai iya irin wannan sallah duk wanda ke haddan a bashi mota bai iya irin wannan sallah <laughs> haddan ku yaranta da ku ta wuce mota kada ku je kuna hadda za a ba ku mota a ba ku mm, me take da suna takardan eh, a ba ku admission kun wuce adimishin. wannan karatu bai da bambanci kai karatun ka a Najeriya ko kai karatun ka Saudiya duk ɗaya ne albashin ku ɗaya ne menene din ku ɗaya ne karshe ma kana iya karatu a Najeriya ka bi ɗan Saudiya aiki ga sunan muna kallo ai ba wani abu ne ba karatu aiki ina aiki ka tsaya Allah kake nufi duk inda Allah kaddaro ma in Allah kaddaro ma ka je Saudiya duk ɗaya ne je kai karatu ka san musulmai ke Nijar Allah sauƙaƙe maka je Kano ne Allah sauƙaƙe ma a'a nan Kaduna ne a'a kudanci ne kaje kaje ka yau digirin ka ka gama digirin ka gama ka dawo ka zo a yi zube ban ƙwarya ba karatun musabaka ba don da karatu ya ce maka to ya ce maka ga minti talatin nan yaro ga minti talatin nan ba mu yi zafi goma shi kenan ka ba mu yi zafi goma ta gaskiya ne Ka yi hadda yaro ka yi hadda yaro ka yi hadda an saka cikin lagi ma haddata amma ba dan kwali ne hadda ba ba gyara gashi da farin kaya nisfu sa kai shi ne hada ba la zo ka zube mana muku muna tsaye muna dattawan da za ka ajiye sittin ɗin in ka iya tsayawa sai an sabu wanda ya kai zube sittin ɗin in ka isa mun shekarun mu ta haura sittin tana ɗan arba'in ko talatin zube sittin ɗin mu kuma yan sittin da saba'in muna tsaye muna jin gaba amma fa ba mota babu ɗani ba a ce ina dangi ku kawo kuɗi Allah ya kiyaye ɗan tabbi da biyu kai karatu saboda kuɗi ka fi karfin haka ka wuce da wannan kudinsu ne kake tsammani kai ka da baka yi ba kai aljanna kake nema da sakata lahira ce fale ta sabakil mutasabiqu Kullum sauka da kuke a ramadana sauka muna mu kai? muna da oga shafi'i alaihi da rahimahullah zan ce masa alaihi salatu wassalam sattishi a kai sakwa sattigo hannun da na neman mata banzo sauka satti sai muntar da shi ya ya kura aure kamara ku fara ajiye min sattiɗin nan kafin kafin ramadana kila sai dai bana ta wuce amma ma je mu kirga mu gani yaya da aka kalata da aka talata ne aka tara idan kuka gama kirga mu ha kirgin ba mai kirga ba ku kirga ku kirga ba tare da to tsoho sai dai kai hakuri ka ba haka mu amma Allah ya kai mu badi za mu ba ka mamaki Allah ya kai mu badi za mu koma ya zama ci gaba da kakkiya da Qur'ani nan mu ci gaba da zuba Qur'ani nan in Allah ya kai mu haba hayo ta goma a me yake da suna yake fi goma minti talatin ai kurban ruwa ne duk inda ka tsar da shi zai ce wuri ka baki yana ma tsayawa wani ɗan zai zo ya gitta in yi gitta masa za ka je ne ya ɗaga shi yanzu wannan abin da yake kuna je sai na ji ka zauna kana can kana kamun kifinka kana can kana tallan fiye wata akan kwaltar kana can wajen kere-kere ka ko kana can wajen tallakaya kaya kana can kauye-kauye ka sayo shinkafa ka sayo wane da karuna ka ce ga yadda za a yi masallaci ya Allah ta kaba mutane wuri ka fita wuri ne na malamai wuri ne na yan ƙur'ani yadda kawai nan ba wurin kuma ne ba ka yi ƙoƙari ne ka iya zaba da su kaje ce ku je in kun yi karatu ne kuma na training din tsayuwa wallahi na training din tsayuwa mu tsaya wallahi sai kun gaji ko dai gari ya wayi ai dole a wari ƙura'ani za ku dawo da buti gaba da karanta ya ba ba ba aje a dawo aje a dawo aje a dawo aje a dawo aje a dawo ce maka ga mun tunan da ake so kai yi kaza wanda da biyu da sauran aiki kuma duk wanda muka ji labari yana karatun ƙorani ana masa iya ɗani ga wata makaranta suna saukan karatu ana musu ɗani ana kiran kakanni su kawo kuɗi su kawo kaji su kawo gyada su kawo gyada ta wannan borin ɗan ta biyu ba ce muna gaya muku yin da suka sassa ta ɗabi ku cire ta ku nan yan ku ba haka ba za mu kai ku ƙara ku cire ku yi abinku lauyoyinmu na shirye kawai dai zan ce ce duk wata makanta mai tattabi ku da aka irin wannan saukan karatun sau ku kira mana shugaba ya ce da tattabi ku ya canza mata suna daga yau hmm? shi ne ai maguzawa ne ba maguzanci ya koma ƙura'ani sha'a bar mana su ko ba yawa ko tsaya ko yan kaɗan Allah zai muku albarka ku wanke zukatanku ku yi maza kada ku bar da yi muku wasa da hankali wannan duniyar da ake tarawa ba ina take mato duniyar da suka tarawa ina take babu wallahi babu babu ba mai suna babu ba su fi ka ba da kai ma da rikici za ka kaci bashi wannan kaci bashi wannan da ka sayo to amma ka kai ba kai ba bashi tuna ba kai karatu ba ka ba kan kudi ko gafa kake ba ka yi gafa ne don ainihin ka karbi kudi ba me za ka zo ana can gobe kiyama za a ga gafa za a yi karatu sai ranar alkiyama ta rubuta nan ne za a gama haddace kakka ɗauka yanzu ka haddace qur'ani gobe kiyama za ka tashi a wannan wa ne kai da wannan martaba irin karatun qur'ani ne ka ne ka masarar imari ya hamilu asfara me ya raba ka da jaki da qur'ani jaki ne ke kayan ƙur'ani kana iya faɗin abin da ka ga daman faɗi ko ka faɗi yanzu gaba da gaba ko ka bari yadda ka saba ka koma lungun ka je ka faɗi lungun da za ka koma ka je ka faɗi فما بال هؤلاء المشركين استكبروا عن عبادتي من هذا شأنه طاعة ووند وند نيل مرنسا قالوا فما يجي رسول أمار بن ياسر ياسر dai aka كشي أقبان gaban annabi wanda su ne aka fara ɗaure su a irin wannan wutan aka kashe ma'abansa aka kashe maman shi shi kuma Allah ya masa tsaurai shi amara Shi da yi shekara tasa'in in ya harba kibiya ɗan shekara talatin bai iya harba ta hmm? yanzu na zaji bature ya harba kibiya igala za ka yi harba irinta hmm? alaji batura ɗaya bukuri da baka mu shiga daji nan kakka yadda da sauran abokai yan boko da aka kashe maka zuciya rabu da su mu koma daji ka har baki yan gigalan ya harbo irinta hmm? bai ma san kibiyar gaba su layi ina ruwan kiwon falo na aka haife shi a falo a nan yake rayu a falo ran da yi nisan kiwon ruwa sun wai doke shi ya yi nisan kiwon amma ba kawai rugo da gudu yana falo kai bi rajulu rajulul falo dakare falo falon ma to ai muskilan hatta kishin a cikin daki yake kishin ma a cikin daki na ga zagayo ta nan ka zagayo ta yanka zo ba ruwa ba zai dauke ka ba fi tsari in ya kama ka in ka zagaya ta nan sai ka zo ka zuba shi a nan an ci gaba an ci gaba ta lalle kuwa za ka ga ci gaba Allah ka yi mummu ga kabarinka na ga a ya kamata wata rana mutum bulkuce sai wani wani babban mutum ya mutu ce sai an masa bayan an masa wurin masai ka tsaya kai da fata a ce a aka ce ko ba za a iya saba maganan ka ba za a yi masai a ciki a yi kicin a yi wurin da za a ajiye abinci to inda ya rayu ɗakinsa can akwai gani za su bari a zuba kayan a ciki a fafake ƙasa a sai wuri fafake ƙasa a gidan ƙasa nan kicin nan mai nan wane ne nan wurin kashi nan wurin kaza nan wurin kaza ɗatan can ciki an ce maka na duniya fa ka zo bautan Allah ne ka zo ruwan sama ya doke ka ka zo menene ya same ka iya tsufan ka iya bautan Allah ka iya tsufan ka iya kashin yara abin da suke koyo daga gare ka Ka ga mutum bai da lafiya yana nema yi abin da rai tana ya lankwashe wannan ya lankwashe cin taliya ya washe ku ku? Mamma mai cin tsaba ba fata shinkafa ba tsaba ba Abad dawa a wanke ta kawai a sata a samu ice a haɗa ta da faskare ɗan asali a dafa ya dafo malam ƙarshe ka zuba kuli-kuli a dama a sa gishiri ba maganan maki sun kaci wannan sai gyaran Allah huci in kayan mutum huci ka kuskure shi zitab Allah so ne maka kaga ka saba da baki ka zama menene duk da baki ɗin nan kwalfa nan wene ne nan pneumonia nan wane ne in sanyi iri kaza ya same ka yau dole sai ka yi wata kaza maza maza toshe hanci kunshi hannu kunshi kafar sai ikon Allah Allah sarki mu ya ma gindin karbo muke haifan su na da mun zo an ruɗe mu ko mun ruɗi kanmu da kanmu muka halaka kanmu malam muka mayar da mutane wasu abubuwa kana zai koya kuri gaskiya mu abin nan amma za mu mai da kai kafin mu mutu sai mu mai da ku daji tabbas amma ba ku koma ta wata hanya ba za ku koma ta wata hanya in kun san wata ai ba ku san wata ba amma sai mu mai da ku daji in ba ku koma ta san ba ku koma ta san ce mutum ba zai iya wai tsayawa ba na awa uku to ba kai tsayawa na awa uku za ka je ka yi tsayuwan shekara fa dubu saba'in dubu saba'in yau mai mikidaru to dubu saba'in ranar kuma na ga mai tsaya ma mai zan lalle yanzu baka ko soja fa yaya ku suka je sai dai a saya musu an ka zo za a hawa igiya ya ga wancan ya faɗo ya kari ya ji wannan ya faɗo ya zana ya kama kuka to a nan yaya ne za ka iya yi su kan masu masa tare tare je kawai miliyan ɗaya to ya buga gida ce miliyan da suka ce a bayar an ba ka ba za a kore ne ce mai sauki ne ga miliyan ɗaya a ce a ta wala ja'iya wallahi ala ja'iya kai wannan waye zai yi irin naka mai ban mamaki haka ta kafa tubai a kara mai aka je yi. kafa itatuwa dai zobo ne ba ka ganin karshen kasar zo ta kauce ba ku tsallake ba ma baka yi duru-duru a bakin rami din ka jana tafkar wasu wani tun kafin ma ya fada ramin kafin ma a bashi ya haukai ba kwanda ba ka wata wani da rabo ka tsallaka ka tsallaka to ko su sai a kenan je wartawa kaza wani ba zai je ba sai ran da za ku fito daji sai ku ga kun fito daji da wasu kadi da Allah inna ba da sun kaje je ba ka sa ka yi magana kana kallon su wa'annan ba da sun muka je tare ba amma wurin sauka za ku sauka da su kuma baki ya fi karfi zami, bakin kaza wane mutum ya faɗi ni an gama na ci ana ya ci ce wai an ci amma tabbas akwai tun da wanda zai gama ce na rantsa ma da Allah akwai kan kana son tun tunan zan gaya maka bari ka jirin yadda ake yarawa cikin sai a gaya maka yaren to amma bai kayan ban kai ba ta ban iya faɗin yaren ba su sa faɗi sun sun je bincike sun san yaren da ake yara irin su kaza ne amma a lamba ba abun ba فما بال هؤلاء المشركين استكبروا عن عبادة من هذا شأنه وند الله نجا جرمانسا وعظمة ملكه وسلطانه فتعالى العلي الكبير عن الشرك أي عن شرك المشركين وإفكهم وكذبهم قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم إن شاء الله daga yanzu in muka daga ta wannan kiyon falo a ga zauna mu yana karatun ba ko ko igala kana ganin shi ba za da nisa a wani sauke sa sabuna nawa kiyon falo ne in an tashi ne ba zai ɗauko abincin fashi ci a cikin jama'a ai nima da ne aka yi zai sai ka ci abinci dai a cikin jama'a a zo bincike a ganka a matsayarka kiyon falo ne ku don wanga ne yi. sau da kanan ban ba magana yankin falo mu ajiye gefen su guda kawai ba mu je mu je wani abu abun da yawa Allah ta'ala ya ce wa annabi Muhammadu ka faɗa masu eh, tambaya za yi basu gaji man yarzuqukum minas samawati wal ard wa ke ce da ku daga sammai da ƙasa ba Allah ba shi ma wannan abun ba ku san shi ba Allahu rabbul alamin shi ke yin ruwa ba wanda wannan ruwa ba kaduna take ba ba najeriya ba ba mazam waje ba ciki to sau da kanan ba mai yin wannan ruwa ba majalisar makullar shari ne da ake yin ruwan nan daga can ba ba daga can ne ba ba abinda ake zuwa daga can ba yake 47 ba ta zo a wa samari ku kashe dangin Hmm, shi ne kawai ake rabawa daga can amma arziki abin da za a ci tufar da za a fa menene da za a fa ba a taba kawo shi daga can amma bindigan da za a kashe ɗan ka da ita gafu kana da kuɗi za su kawo ma ana ji ana kallo ina ake samun waɗannan sanduna kyawawa sai a kasuwa shi ni na je kasuwa ban gani ba kai so ko na shi yasa su suna samun abinsu da wannan ba abin da ake samu ba a samun abin arziki daga can sai dai sharri in kayan fada ne muku barnu da kayan fada mu na asali bai fi mana ba Hamma raba fadan ta inda wani ba samu asara da yawa ba wake ciyar da ku daga sama isaukan muku da ruwan sama Allah wal'ar wanda ke tsirar da ciyawa kaga tafasa ta tsira zo zogale ya haɗu eh, mai ike da suna su ɗinya an yi mai suna abin dinkin ga yaƙiya maganin wanda maganin walta maganin hawan jini maganin wani ne duk in kana cin wa wa'annan ganya ganya sai dai ka jana ciwo sai dai ka zo asibiti ka ji warin magani me yake wari aka ce warin magani ne ce su hannun tahi ce yake an tayawa ciki arziki na abu na ba akan ce don samarin kawai suna magana wane ya yi arziki ce wane ya ci ganye an yi ruwan sama gonin su ta yi ganye ya ci ya kwashe yanzu abin da ya gada ma ke ya gani ya ci ganye ko wannan hausan fassara ce wane ya ci ganye wane ya ci ganye ya yi kuɗi arziki ya wadata kul Allah ka ce busu Allah ne in ba su faɗi ba wa inna au iyakum la ala hudan au fi dalalin mubin wa inna ala hudan la hudan lalle mu muna kan shiriya ko wa iyakum haka koma? imma kuna kan shiriya ko kuna kan bata dayan mu dai ke kan gaskiya imma mu wa imma ku mu mun sani mu ne akan gaskiya sai an je lahira ko kuma Allah ya saukar da wata jarrabawa a duniya nan ne za a bambance ɗan duma daga ɗan gabewa nan za a bambance kulla tus'aluna amma a jaramna. kun Allah ba zai tambaye ku ba abin da muka aikata mun yi kiyamun lailin mu ko bayan sallah isha zuwa asubahi ba za a tambaye ku abin da muka yi ba a ji a ritsa ko a kabari da sanduna da kuna kyana mai kai ka kwana a masallaci ce wallahi ban kwana ba Allah ne ban kwana ba ba za tambaye ku wannan ba mu za a tambaya mu ko da muka kwana muna da dalilanmu mai isa kuka kwana masa ce an ce suna kwana mai ni kalilan min Allah ma ya jawo ɗan kaɗan suke rantsawa hudu na yi ka zo wajen kila ma buɗa bakin ƙarshen ta ka kayi jagwalo za ka ce ku fita daga cikin masallaci za ku dinga zubar mana da shayi a masallaci masu bacci fita waje inda tsatsayin a yi sallah ba ka nan to sau da haka nan nan abin da muka aikata ba za a tambaye kuwa ba ba a tambayin 'yan anguwa ya aka yi ko aka kwana ana sallah anguwanku ba a tambayan ku mu ko an tambaye mu muna da qalilan min al-layli ma yahja'u wa bil asr qalilan eh, ga sunan dai wure da yawa to qul la tasaluna amma ajramna eh, laifi muke mu kwana muna sallah laifi muke to ba za a tambaye ku laifi mu ba laifinmu mu namu ne mu muka ga abun mu mu muka aikata ake abun mu kuma a dangana mana shi a nan duniya a dangana mana shi a lahira a kai mu gaban Allah ga wa'annan ya rasulullahi kadan suke bacci da daddare ka gani duka za a yi mana ko koran mu za a yi za ka gani wala nus'alu amma ta'maluna kuma ba za a tambaye mu abin da kuke yi ba sai dai nan bai sayar da amur bil ma'ruf ba kun kwana kallo kun kalli dirama kun kalli kaza kun kalli kaza ba za a tambaye mu diraman da kuka kalla ba ba a tambaya ma ko za a tambaya tunda kuna da dalilan ku na kallon drama kuna da dalilan ku na kallon abin da za ku kalla kallon rawa kallon me kallon kida kallon disco bi anwa'iha kallon yadda ake shaye-shaye da yadda ake sata da yadda ake kisan kai da yadda ake nene wannan ba a tambayan mu mu wannan ko kuka kalli kayan ku ba za a tambaye mu shi ba ba a tambayan ku aikin mu kamar yadda mu ma ba za a tambaye mu aikin ku ba kul ka fada musu ya rasulullahi ya jama'u bainana rabbuna Allah zai hada tsakanin mu gobe kiyama misali a ce miji da mata ana dauki ba da dija ba komai za a hada tsakanin mu gobe kiyama saran da Allah ka kace ce ta ka ce ki ta ce ka ki a kai ne macuci shi to ba komai Allah zai hada mu gobe kiyama tun da wannan bata kai a ce za a rabu ba za a rabu shirka ka kama ta da ita to inda ka same ta da shirka ko ko tana rusa duk abin da ka dasa ya wannan ba zai yi ba ka shushuka shukarka ka zo ka samu ta cire sai ga ka ta ɗauke me yake kashe wannan shukar na jela ne ba sani ba ka na gansu can ma kaga ta sake cirewa kaga ana cirewa duk tarbiyyar da kafa tana cirewa tana sana ta in ka kafa naka ta cire ta sana ka ce to wannan kaga ba magana mu ci gaba da zama ba zai yiwu ba na dafawa kina cirewa har wannan haƙura ma da shukan gaba ɗaya noman na daina yi na daina shukan ka shuka a cire ka shuka a cire shi a ah, to muna sahibul akali mai yi mani ce da yaya ke ke da ba da tarbiya abinda shi ga dama sai abinda kike so zaki ɗora su a kai ha wannan kyan san ba za ta yi ba ya za a rabu sun da ‘ya'ya ana su ne saboda addini su girma su son addini su yi abin da Allah ya kaddara musu su yi karatu su yi ilimi su yi kudin in ta samu su yi mulki in mulkin ya samu amma duka aikin Allah za su da wannan kayan kuɗi ba laifi ne ba mulki ba laifi ne ba wannan ba matsala ba ne ba amma a tafiyar da su inda Allah yake ya zama ya samu mulki amma uwarsa ke juya shi to ka gome aikinka sunan wani kaya na eh, ruwa doso me doso ne na yan nijar ne na asali doso ba garwa biyu suke daura ba ku ta sun ka zaman gagarin ma bai amfani ba da yawa garwa biyu ake hada ina ina ina yaron nan eh, wanda nake ganin kudashi da shi Allah zai ije ku mai ganganci shi ne ko shi ne wancan kai kai dala shi ba ifa falo ne falo ne ba na asali ne ba yan asali na na. in ka ce yan garo ka tafi da nisa yan nijar galiba ne su ne za ka fara suna irin wannan ruwan sun iya daura garwa biyu nan wani hudu ma ake daurawa isa hudu na sa hudu na shiga yadda ka zama ne amali nawa kake so shi hudu kan kace da ake a asiri biyu kaga nan gurin kai nauyin zai ta wuri guda daya to to kai haka aka kyale ka sai dai ka kawo ruwa ka zubar daga nan ka tafi inda za ka inda abinci ka ce in babu ka wuce ka je ka sayar idan kai sa'a kuma Allah ya baka ma cikin wurin ka je ka sayar ka abu na ce ah, daɗi kake ce a can bonan ba ka babu bugu da ƙari kul ya jaba ubainana rabbana kace Allah zai hada tsakanin mu yanzu ba ta kai inda za a yi me yake da suna a buɗa ba wurin buɗa yi zo ba yanzu ba yadda za a yi buɗa ba za a buɗa ba sai shi kenan Allah zai hada tsakanin mu wai ya jama'u rabbuna ya jama'u bainana rabbuna ni in faɗi Allah ya fake ki faɗi kuma Allah ya san zuciya ta Allah san zuciya ka ta ce eh din Allah ya kai mu Allah ya kai mu wallahi kai shuru ka samu ibtilai don ku ba haka ba kada ji kana kallo zaka zama soko da uwar da ƴaƴan su haɗa su ci gaba tafiya da harkokin ba kai ko so yadda kai can in ka shigo gida kowa ya fi giri bacci kowa ya gaji bacci zai ko da can ko ana harka ana harka an faɓoye kayan boyewa. to shawara a nan to ya zanyi inda zan ci kai da malan dawo bautan Allah wallahi za ka zaɓi mafuta haka ne ya eh, yi ta kuje ku na ku ne ma zan jin yana ba dawo wurin bautan Allah gaba ɗaya ka cire su a rai in gidanku da gado ne to ba sai na ce ma ga yadda za ka yi da shi ba wannan gwada gwara ya rike naka kila an ka zo wajen bautar Allah zai baka basirar yadda za ka yi da shi don wanda baya bauta Allah Allah bai bashi basirar kullum gane ke gobe za a warware jibi za a warware jibi za a warware ina gidanmu na gado sannan kuma Allah yin kaza kuka waye gari kuka yi min haka na zama mai mulki ma'anawi a'a ai kwance-kwance zan yi da takardun gidan ce ba shi inda ce ba shi ai ba nan gari zan zauna ba an ɗaukata takardun ba su a zai ba ciwo ɗaukata takardun ba su shi ke da gida na na fi ina nan ai kuna nan ku ci gaba da zama wata dama har gyara muku za a dinga yi ne ba na kwashe kudin na koma inda na koma ina mutuwa kuɗi sun ƙari kuma kuma dole ka fita ku ba su gidan don suna da ƙarfin da ba ku da shi in aka zagaya aka zagaya za su ce ai da sauran bashi ma a yanzu ruwan da ake bi sai an sai gidan nan sau uku yanzu in an taimake ku na haƙura karɓi wannan gidan amma sai kun je abuja kun yi godiya ko kun je lagos kun yi godiya eh? bajiwa bajiwa yi ba dole ba to gidan uku za su uku za su ba dai mugunta ce ba to kunga kada yawa juna mugunta ko dawo mu dawo a gyara amma in kana ganin wai kai ka iya mugunta shi ma fa wancan ya iya ka dawo duk za ka yi dawo wurin bautan Allah in kaga in an rufe masallaci za a kore ka ce to ko bani ne zan yi gadi nawa za a dinga biya na ce masallaci bai da kudin ce to zan yi kyauta talakawa dama abin nan ka samu na za ka na filfilin ka ka samu kai ne dinka ka shiga ciki ka yi wane ne in an bude ka koma ciki a a ai karatu da kai a tashi da kai dan abin da za ka ce Allah ba zai hana maka ba tunda su sun riga sun sai duniya sun bi duniya sun bi shaitan sun yi wane ne ɗinsa ana neman ganin ƙarshen ka to ba za a ga ƙarshen ka ba masallacin makace musulun da na mutu kakku fari a gidana kakku ga yana ku je ku binne kawai ga shi kenan ba tun da abin haka ne na me za ka zama kana ɓacin rai har wai wani jinin ka ya hau ya hawa ina a ba sai dai ku jinin ku ya hau tuka waye ganin gidan da kuke ciki ashe na banki ne gagarar nan jinin ku ya hau ku jini na kwanke na tafi lahira da gidana fi dalalimus kul latus aluna ko mai yake latus aluna amma jaramna wala nus'alu amma ta'maluna na wuce da na sani kul yajma'u na rabbuna rabbuna nan na tsaya ne ta wancan magana Suma ya yaftahu bainana bil haqqi sannan Allah yi hukunci a tsakaninmu da gaske Ya yi da gaskiya ni na cuce ku ko ku ne kuka cuce ni dan a gano ɗa ne zai bi uba a can ko uba ne zai bi ɗan in an je can yi shari'a ta kuna nan duk maganar da za ku yi gaddama za ku yi dinga yi ba a je ta an je can ɗan nawa ya ta kuna shi dan yazo har duniya bai san cewa shi dan ubansa ne ya dauka dan uwar shi ne to a haka ya jama ubaina na Allah zai hada tsakanin mu gobe kiyama yayin hukunci thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwa al fattah Allah mai yawan hukunci al alim masani ya san hatta ma tukhfi sudur قل كتاب ربي Aruni. allazi alhaqtum bihi kununa min wa'annan dinnan da kuka riskar da su da Allah kuka ce daidai da Allah suke shuraka matsayin gumaka man suna tarayya da Allah kununa min wa'annan dinnan da kuka ce Allah ya tarayya da su kalla bari wannan magana bal huwa Allah Allah huwa Allah al-aziz buwayayye al-hakim mai hikima wannan su da ayoyi guda hudu na fakule guda daya hmm? akwai wayanda suke bayan duniya kafin su karasa gida <laughs> rada ta bani dubbari an haƙura gobe ne aida na daga su isa kama wannan sun bada bai ba ya ce ka gani wata hikaya ce ba shi ka gani ba an ce lokaci ya kare ba zai gobe alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى جملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب الألمين